alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun ta kwaru kullum wacce kuka fi sani da fatisi to shi dai har kullum a rayuwa harshe baki magana harshe baki idan baki ya san abin da zai faɗa bai san abin da za a mayar masa ba idan baki ya san abin da zai faɗa bai san abin da za a mayar masa ba yau ga bakinki ya jawo miki masifa eh ya ja miki masifa tunda yanzu yadda kowa yake walawa gashi nan yanzu kina tsari yau ko yanzu yanzu nan aka sake ki billahi la ila illa huwa komai ya riga ya lalace kuma kin ɗauro ba ta yadda za a yi dan uwanka musulmi ya fada masifa a ce kana farin ciki amma halinki ne ijawo miki me yasa halin wancan bai ja masa ba me yasa halin wancan bai ja masa ba halinki ne ijawo miki ba wai na ji daɗi abin da ya faru ba ne yawwa amma yana da daɗi mutum ya iya bakinsa jiya kuka gama tsari ina ji at least kun kai kusan awa ɗaya a kan life kuna zagin mu na hau kan life ɗin tima makamashi ma ta hau kan life ɗin duka mun hau ba irin zagin da ba ku yi mana ba na rantse da tsarkin mulkin Allah na rantse da zatin Allah a wannan lokacin da na ji wannan cin mutuncin da kuka yi mana wallahi wallahi idan ba tashi ne na alwala ba kar Allah isa in ga annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki na kai gurin ubangiji sakamakon cin mutuncin da kuka hau life jiya ku kai mana wallahi wallahi sai da na kai ki gurin ubangiji yau da safe ganin idona an tafi da ke kin ga zan iya cewa cin mutuncin da kika yi mana jiya Allah ne ka mana cin mutuncin da kika yi mana Allah ne ka mana ni dama ni ban ce miki yar kowa ba ce kuma wallahi ba ni da ɗaurin gindu komai da kika gani ni ke gadara da ikon Allah ni ke takama da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi bayan wannan ba da kowa kuma bani da komai kuma ni 'yar matsiyata ce ni 'yar talaka ce ni ba 'yar mai kuɗi ba ce yauwa kuma ni ba kowa ba ce kuma iyayena ba komai ba ne amma ni mai zuciyar nema ce mafiya yawa mutane abin da muke mantawa sai mu ga mutum a tsaye idan muka ga mutum a tsaye ba mu san ko shi waye a gurin ubangiji ba baka san yaya alakarsa take da ubangiji ba kawai sai ka je ka taba shi sai ka je ka taba shi to fa idan ka taba shi ba fa lalle bane Allah ya barka wallahi in yana da kyakkyawar alaka da ubangiji wallahi Allah ba zai barka ba don haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron muhammada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu rinka tunawa duk abin da muka faɗa akwai ranar tashin alkiyama wallahi kamar ka ɗauki biro da takarda ne ka rubuta da hannunka wallahi ranar gobe kiyama sai ka maimaita shi wala sharri wala hairan in dai ka yi shi wallahi wallahi sai ka maimaita shi ranar gobe kiyama ni da na yaƙini Allah ya saka min cin mutuncin da kika yi min jiya cin mutuncin da kika yi mana jiya to shine ubangiji ya saka mana yawwa salamu alaikum